الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin litinin muka haɗu wannan masallaci na Abu Huraira domin mu yi bita littafin yau ma wannan yammacin na 28 ga watan ɗaya shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara 1443 wanda ya mawafaka da yammacin shid daga watan tara miladiyya 2020 insha Allah za mu tashi daga inda aka tsaya shekaran jiya cikin karatun da aka yi ayyo mukaddama aka abin da ya shafi babin lukudaki babin abin da ya shafi harkar cintuwa mutum ya jinci kuɗi ko dabba ko wani kayan masarufi an ce an yi mukaddama an yi magana a kan ita ne ake ce cintuwar kuma ita kan tana iya kasuwa har kashi uku ko zuwa hudu an yi duk bayanin su insha Allah yin tuwar da ba ta ta karya ba kamar irin mutu ya jinkin lemu ko farar da biniya ko ya jinki kiran mata ko ya isi yan kudiwa zobiya naira ɗari makamantarsu irin wannan abubuwan na tabbatar da hanyar bayanin cewa insha Allah zai zama ana iya tasarrufi da shi kai sai in ba wurin wani na sai ka bisa teburin wani na ya kaga wannan muhallin wani ko bisa shinhiɗa wani mai zama garka ya tashi ya shiga gida kaga wazo biya bisa ga shi na sai ko kuma da dabino ko lemu to irin wannan kaga muhallin wani na kankan shi ba kan hanya ne kankan da ta biyu intuwar batattu da ka iya wa kansu kariya in tuwa abubuwan da wa kansu kariya ba a kama kamar ragumi za mu kai da bayanin sanan cikin hadisi insha Allah in tuwar ragumi ba a yi ire-ire shi irin su shanu da ka iya ci da kansu su kare kansu ko da gudun su da haddare su ko kuma da kamar su gada su bakiya kamar irin su ɗawunsu masu hira ko irin tantabari duka irin waɗanda ko kagane su baka cin su saboda suna ya kare kansu daga mutsa ko kare ko wani mai iya cuta masu na uku intuwa haramin makka intuwa haramin makka kai sai in ba ga mai yi kuwa sanarwa ba ba a yi tare da cewa akwai sabani mu masu albarka mu shafi kai sai ya fi akan hadisan da aka faɗa ya ce ba a cintuwa kai ga mai sanarwa haka wata ya ta imamu ahmad amma mazhabobin nan na imamu malik nan da bayan shi imamu ahmad da imamu malik da imamu abu hanifa sun ta akan cewa in to harami kamar wani da take in kacin ta kai sanarwa in abu na walakantacce ka sarrafa shi kawai amma wal hadisu hujjatun alaihim hadisai da suka gabata za su zo nan cikin wannan babi hujja ne a kansu ba hujja ne gare su ba kazalika akwai irin nan cin tuwoyin yan dabbobi kanana su ma hadisai za su yi magana irin su akuya su kaza da sauransu ko kudade ko su hajoji su kuma su tuwarsu shari'a za ta yi dani zai ɗauka abin da ya zama daidai ya cinta ya yi kuwa in ba gane mai abubakar ne ya sarrafa su ko sadaka ko ya abin shi da niyyar in allah ya kawo mai abu ya biya shi na san dai duk in Allah su wannan ga bayanai malam ya taɓa yi mana su jami'i kuma ina kiwon tsoto ga da aka ce mukaddama da an kai duk waɗannan bayanan an na samu su to sai hadisi na farko da ke magana a kan wannan baki hadisi na farko aka ce an anas ne radiyallahu anhu an samu daga anas dan malik Allah shi yarda da shi قال ياتي مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة في الطريق kan wata fara يجب كان وتفارع ولا تدين يا كان hanya. فقال ya ce laula an ne a kafu an ta kuna mina sadakati la akantu manzo Allah ce wallahi ba don tsoron ka zama cikin zakka ba la akantu da na ɗauki da biyu ne annan na ci alhadisu da sun haɗu a wannan hadisi ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam riwaya kun ga hadisi ya gwada inda ba don tsoron ta faɗo cikin dukiyar zakka ba da ya tabbatar da ordinary cin tuwa shi ba su za su alaƙar da zakka da bai ci ke na wani hannu in kacin shi da biyu ne ya manzo Allah ke ba ci abinka ba zai kata zuwa ciki ba ka ta nan zuwa gida kacin shi lemu bisa hanya in ba ka tsoron wasu kirimina sun kai mai allura da wasu don ana haka nan a kan wa lemu allura sai ka ɗauka ka ci kana ci sai kwana ya ɗauke ka shi kenan an gama da to in ba don da irin hattara da irin waɗannan ba don katin shi da mu sai abin ka haka wai ba ko ayaba fara guda ko gudun don ta duka ba sai hanci ya ba haka wa zo biya naira ɗari katin ce sunan ka hanyar ga jikka duk irin waɗannan kai haɗari biyar in ka shince su dahewa dai za ka yi ka samu jami ka dama kila ka jima kana bida addu'ar tuwa don akwai masu bida Allah malam da Allah ya taimaka musu da addu'ar tuwa to kaga irin wanga iya samu naira dubu ai ba batun giya ba na shi kam kan ya kai addu'an nan ta da malam ya baki ci to ayi ayi abin na bar bida addu'ar tuwa tuwa barin ta yaba to shine aka ce mai bukan min al hadisi fahimtocin da za a hita ma'ana haske da za a hitar muna da shari'a da wannan hadisi yake walka muna akan yace fil hadisi dalalatu ala anna qalilal mali sajidi yumlaku bi mujarradi wujudihi malla yace kenan wannan hadisi ya gwada mana yar dukiya kaɗan na wadda ta faɗi ana mallakata da da zara aka cince ta kai tsaye ana mallakarta wanti ƙasuhu kuma yana halarta a cikin sai kai sai a ɗauka wala ya ji mu ta'arifu kuma ba dole na irin wannan ɗan kaɗan na abu kai sanarwar ta ba in lam yu ulam sahibu in dai ba a san mai shi ba sai fa inda ko da ko da sai ka tabbatar da na wani na ko bisa teburin wani na ko bisa shihidan wani na ko kusa ga fandan wani na to kaga wanga shi da ko ba haka ba amma in bai da alaka da wani wuri na mutum to iri ne ba sai ka tsaya ba fa in ulima sahibu fa huwa baqin in aka san mai shi kuma aka isku Allah ya kaddari yana nan ba ne ba raddahu ilai ko da dan kadan za ka mai da mai akwai wa illam yakun baqiya in ko ba saura babu shi fala yalzamu raddu badalihi ba ka mai da mai me ku kacin ta kan ka aka ma sai wani yace wallahi lemuna ni saudai ibu ne baki ni ko ni ni kan na ba sai inda ba so ba sai ka mai da sai dai ka da mai ce wallahi wani ne shi shi ci mu amma ba sai ka da mai shi shi kenan ina fatar an gane eh in yace sai ka mai suwa ce ba ka mai suwa ba shari'a ta ce da katin sai ka aikata mai ba kin zana kai ta hanya ba wurin kowa ba ba ka zato iri na yi wani mutum da Allah yanzu cikin wurin da akwai wanda lemu kuma cewa daga nan za zuwa project ya dawo gida tai da wuya eh lemun to kai wannan jikata kunshi fara lemu muka magana Allah da tabbata fara lemu ta muka magana ko kwaroyin dabino nace kamar ayaba biyu da Allah na madiyana kai project ga ayaba ta biyu ta hadiya dawo yana da wahala da haka irin abin da aka ganin mutane ba su mai zama shi ne mala ya faɗa ya ce al'awwalu min ismin lukudati ma la ta o hakin matu ausaɗin nasi abin da hankalin matsakaitan mutane bai komawa gare shi ai ka ga matsakaitan mutane ba su sha yaro ba dole yana iya dawa ya tabi da abinai ko ba haka ba yaro yana iya dawa ya tabi da abinai amma la ta saba'u himmatu awsadin nas ka saudi war ragifi yace kamar su majiya war ragifi ko mata daya kaga irin wannan duka mutum yana mai dan mai hankali ko da kai project sai ka iske da ka ta ta fashe wanda ka sai mata ta ta sai ka ci kwara guda ta fadi dan Allah kana dawo mata ga al'ada ba kowa mu ka dawo mata mata bakwai cikin leda ko da an kana da ba babu yan guda da wuya ka biyo project kana bila to irin wannan na aka ce duk da abin himman musu ba ta koma garai ya halatta ya ci abinci an gane ya ce number two wa fihi tawadu'un nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya karantar da mu manzo Allah mutum ne mai kaskantar da kansa ma'ana mai yin kansa kasa kasa da kansa huwa ma jalalati qadari tare da daukakan darajarsa wa ulumi maqamihi da madaukakin matsayi da a gare shi gurin Allah da da suka yi imani la ya tarrafa'u an an yaji da kalilan hakiran fa ya aku zahu wa ya akula duk matsayinsa bai jin ya yi karshen ya dan dauke samu abu kaɗan kan hanya walakantacce ya dauke shi kuma ya ci saboda wannan yana daga cikin ni'imomin Allah kajin ci kwarar dabino ko kwara da dauki abin ka kace ah, alhamdulillah Allah ya koro min dabino kila kila wani mai mota kaucewa sun ka hada cikin wani buhu sai ta yi cin abinci ina fatar an gane aka ce gashi da daraja amma bai jin ya ba ya kan ba makai mai mu yanzu wani mu iya kai ga zama biloniya ko ya ga kunshin dabino yana tsaya ya domai bale fara dabino ya fara dabino gare shi amma manzo Allah duk darajar biloniya ya yi daraja amma kun ga sai ce wala da ne gaba don kasu zama cikin zakka haramun ne gare shi zakka haramun ne manzo Allah ya ce zakka saboda shi wannan abin kazantar mutane ne an ta haramta mai shi da iyalin gidan cikin zaka da haka in ba don da ta faɗo ya ci zaba ta fado cikin abin da an haramta mai kaga yanzu ba cinto to ya kyamata ba a yi rashin sa'a wani na ya ɗaya da zakka cikin masaki ya kai ma wani kwara guda sattu kenan cikin ta ya ce wallahi inda na tabbata ba cikin zakka da biyu da take ba ba kwara ga kawanta da hisuwa ta faɗi ba da na ci da ke kenan ya nuna dan abu a ta dan abu lakantacce in mutuncin kai ba sai ya mai da hankali ga zuwa gida kuma ci ne ba wani abu kada girma na ba ko rashin kamun kai ko wani abu ina fatan an fahimta yace bisa ga haka yace az-zakatu muharramatu 'ala an-nabi ka haka kenan mun fahimci zakka haramtacciya ce ga annabi ala alihi min bani hashim haka yan uwansu cikin bani hashim kama ja'a sahi kama a fi sahihi muslim kamar yadda yazo a cikin ingantaccen nan ingantaccen littafin nan na imam muslim annan nabiyya kala inna sadaqata la tanbaghi li ali muhammadin inna ma hiya awsaqun nas manzo Allah ya ce zakka ba ta ce ga mutanen gidan su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ne saboda ita daudar mutane ce dauda da san kadan dauda ce wani abin ga mai dauda ce ka hitar ma dukiyarka, ka in baka hitar ba dukiyarka ka tana da dauda ba dauda wagga hisiya ba ma'anawiya akwai dauda ma'anawiya akwai sihiya dauda hisiya abin da aka gani kashi boli kazanta majina da sauran su ne ake ce ma dauda dauda ce hisiya da gani majina sai ka ji baka ji dadi ba ko ba haka ba kan jilo za ka ji to amma riya ita ce azin da ba a iya ganin su gani to ita wannan dauɗa ce ma'ana fista ce ɗan kaskanci ne Allah ya shir'anta mutane su hidar ma da su dauɗa sai an ka ce shi annabi ya hikar karhi ya ci wannan dauɗa sai dai a ba mu mu da ba mu da irin daraja irin tashi madaukakiya mu ma ga wanda ga wanda sai da wadata wanda da wadata shi ma ya shiga layin waɗanda ba halitta mu to shine aka ce fihi wa fihi wara'un nabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan akwai gwada tsantsenin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene tsantseni shine tsantseni ya hakkara da duk abin da ka gani ga lahirar ka yana da dan aibi ga lahirar abin da yana da dan aibi ga lahirar to ka bar shi shi ne kai tsantseni yace fa tamratu mubahatun lahu sallallahu alaihi wasallam dabini ya guda dai in an kace ta kan hanya halatte gare shari'a ba ta haramta mai ba li'annaha min min haisul mulki nuqdatun yasiratun saboda ta gehen mallakarta ya tsintuwa ce ya kaɗan na wa min haisu sadakati lamsa ta kuma zaman ta abin zaka babu tabbaci ko akwai babu tabbaci amma tare da haka walakin wara'uhu kaffahu amma fihi shubha sai dai tsantsaninsa ya kame shi daga abin da ya gani akwai ya shubha shubha don bai da tabbacin ba zakka bace kuma babu tabbacin zakkaci wa in kallan ko da yake dan abin kadan ne amma kuma sai sai sai ce bari ya bar ta saboda kar ta fada cikin nan shine yake faɗa cikin wani hadisi na ce da ma buka ila ma la yuri kamar abin da yake sanya maka kokanto zuwa ga abin da ba ka sanya maka kokanto ga yanzu kokantun kaddara ta gito yake zakka ce ya sace ya barta amma ba don gare shi wani kyakkituwa ta halatta ba shi ba don tsoron can ba da ya cince ta ya ci kuma bai bai matsayi ne bai gani ya wuce ya cince ɗawar wani abu kan hanya ya ci wannan abin da aka faɗa nan shi yasa aka ce min husni min islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni cikin abin da ku da kyawun musulunci mu ya bar abin da bai gano shi ba abin da bai gano shi ba na magana abin da bai gano shi ba na aiki abin da bai gano shi ba na ci maka da abin da bai gano ka ba na fi maka ko wata wata magana da Allah yana da yana daga cikin alamun musuluncin ka mai kyau ne ka bar shi wasu suna magana wani ai dan iska wallahi ciya man din ko da yake nan bai da kirki kaza kaza kaza ko ma gehe da wannan lalura ba lalura waɗannan maganganu ko ayi su ba su gyara ciya ba kai ko ba su ƙara ma daraja ba ba ka samu komai illa kila ba ka samu matsala ta zunubi da duk irin abin da ga in ka dan fanta makanka shi cikin alamun musulunci ka mai kyau ne da Allah abin da bai da wata riba ta duniya ko ta lahira gare ka kawai ka bar shi yake ce masan sai ne nan yace number 5 wa fihi cikin wannan hadisin za mu fahimci annal wara'a la yakunu illa min khawfin wa wujudu shubhatin ya hadisi ya gwada mana ni ba zai zama ba sai inda kaka tsoron wani abu wa wujudi shubatin ko tsoron ko samu wata ya shuba da ka baka tsoro amma wara'u min min duni zalika fala yusamma wara'a wari'a ko wara'an in wani tsantsani ga irin haka bai shahi irin haka ba baka da tabbaci kila mutum na amma aikacin gwamnati sai ya ɗauko naira dubu ba baka yi maka aiwa ka ce to albashin wani na isa sun da lura wai haya ya bani naira dubu ka ga wanga fa kai ka lauka wacce ma albashi ne bai isa sai ya lura ko ko shi albashi da kullun ya tobe ko shi da komi bai da wata hanya bai da dan uwa bai da sana'a bai da komi shi kullun in yasa in ina zo hagan daga na kobo duk abin albashi ne bai ga haramun na to kaga irin wannan wasu wasu aka ce wa inna ma huwa wa qawisun wasu abu ɗaya ne da ke tafi maka da zuciya da ba su da dalili na shari'a na dogaro wannan abinda aka dan karantar da mu kenan cikin wannan hadisin mai albarka Allah ubangiji ya ba mu ikon kiyayewa sai hadisi na 812 aka ce wa an zaid bin khalid bin juhani an samo daga zaid bin khalid bin juhani radiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam ce wani mutum ya zo gurin ma'aiki fa sa'alahu anil lukulat ya tambaye manzo Allah game da jintuwa fa qala a arif ifataha wa ha? ya ce ka yi ƙoƙarin tabbatar da tantance ha ka san igiyar da ta ke ɗan daidaita a ha ka san jikarta ka san kuma ta ka tantance yaggiyarta da abin da jikarta da kyau da yaggiyar da take ɗarbe da ita ga kyau ka kiyaye cikin mina wace irin jikata ni an min jikka din nan ya giya ta ko fata ce ka kiyaye jikkar ta mita ta algarara ta ta kyalle ce ka tantance su da kyau ya ce sana in ka tantance su da kyau ka tabbatar da wajen jikka na kiyaye ta ga duk lokacin da aka tambaye ni ko dare ko sahe ina iya wa mutum tambayar da wadda ta shi ta ko ba ta shi ta ba yace aka samu hakan ga sun rifa summa arifa sanatan sannan kai yi sanarwar bidan mai ita har shekara da wata goma sha yanzu wanda ya nuna ba karamar da ba dan da bilo ne, ba lemu ne, ba wazo biya ne, ba abinda mutane ba su mai da himma su gare shi ba kenan jika kuɗi ta ta in ka dubu goma dubu biyar dubu ishirin dubu hamsin dubu talatin da makamantansu ko kuma wani abu mai muhimmanci wasu kaya na mota kan inci saturated abin dinga, dogon baro ko karan shaudin mota ta ga waɗanda ba yan abubuwa ne waɗanda mai suka ya ya bai tambaye su bai bincika ba ko ba haka ba ya ce to irin wannan ya ce fa in ba bi haka ne ya ce sun ma'arif hasanatu fa in ja a sahibuwa in kan mai abu ya zo cikin sanarwa Allah ya baka wajen ce wallahi kuwa da ni kaya sun kafa kema lokaci kaza cikin jikka kaza daidai da wuri kaza ya ce to in ba ita ya zo ka nima ma dalla sai ka mika mai abi ne kuma kakka neme shi biya kakka neme shi ba da sakamako irin waɗannan abubuwa sadaka ake yin karinci tsakanin mutane ba ka ce to gaskiya dan wa Allah na wahala da kayayyakin ga a'a bar shi ka samu ladan ina fatar an gane ya ce wa illa in ko ban har shekara ɗaya ba a gano mai ita ba wa kayan sanarwa an kagaji ya ce to ka sha ka biya nan ka sai kai ta al'amarin ka da ita ba na ka ci ko ka sayar in abinci na ka in abin sayarwa na kana ya ka sayar kala sahabi bai tsaya nan bai ce ka zalatul ganan ya manzo Allah ka tumaki wa awaki su ko irin wannan mutum ya ce akuya ga daji kala hiya laka ta ka ce ka cince ta auli a fika in baka cince ta ba ta dan auli a fika ta ka ce in ka cince ta ka yi sanarwa ba a gane ba ta zama taka auli a fika ko kuma ka yi sanarwa ka dan uwanka dan uwanka ya gane abita ya amsa au lizzidi ko kuma ta kura ki ɗayan uku ɗin ko dai ta ka ce ka kama ka yi sanarwa ka yi sanarwa dan uwan da adda makiya irin wurin ba gane ba ta zama ta ko ko ta dan ka ta wanda ka gane wanda ya tsayi ya ji ya ka ya da to bi kai ko ko ta zama ta kura kala fa zana ta bi da manzo Allah to ba ta tarra kuma ko ba ta cin amali ba kala malaka wala ya ce shi ma amali na bace wa Allah yadda ne ka da amali malaka wala ya gama ka mi gama da ita hafi ka'uha tana tare da salkarta ta shan ruwa rabubi zai sami ne bai sha ruwa ba abin da ka samu ko ga jiki na mai saboda cikin ciki na yana da wani wani wani abin nan wani reserve inda yake aji ruwansa sai sami ne bai sha ruwa ba ba ya damuwa an kai lokacin da an ka samu wahala raƙumi aka yanka a ɗauko ruwan nan zafin din nasi a ɗaraba wa mutane saboda tsananin wahala Eh, wata yasal kagarai ke bance wanda ya kafin zaɓi don haka sai ya sati bai sha ba baya da zaɓa manzo Allah tuni kama da ita ku kalli manzo Allah bai yi likitanci ba amma Allah ya sa ya sanar da shi abubuwa masu yawa saboda shi ne likitan duniya gaba ɗaya wanda a ɗauke da maslahar talikai ta duniya da lahira ya ci nita bai kada ita ma a hasi kawo hasana tare da salkarta tare da ita ko hiza'uha da takalma ta mine ne takalma wannan abin nan ba dai kufatu za mu ce mai ba tafi wannan tafin nata tana da abin da ta tattaka ta ta inda ta kasko ta dawo ba sai a yi mata wani gatanci ta jawo mata maka ba gumbaye ba su kare mata wuyan tana da sauta je ta ciyo tana ya gangara ma wani gulbi ta ja mai sauta shawara yau shi ke ta koma daji ta yi sati da ko kwana goma ta koma gulbi manzo Allah ce ka bar ta kawai tana ya gangara ma ruwa وتأكلوا شجرة تيتاتوا حتى يلقاها ربها سيمة إتياجيا قالوا فيه وحتى مقانا كنتر راكمي بعض سيد ساتا إن مدويت كنتا يسرفا يلا بيا كيف إن باقاني حكم ياشي أبين دبادوك يدبا حلالي يكي قال يتشوانا حديث بينا النبي صلى الله عليه وسلم للسائل أن اللقنة نوعاني ta mu yi magana a kan lukula ta ta yi kashi kashi har kashi uku har zuwa hudu to amma nan zai ce ma'aiki cikin hadisin ya bayyana ma matambayi cewa tuwa kashi biyu take a haduhu ma ya jusu lintika to halibin da hali sahibiya ɗayansu ana jin tasa domin a tsare ma mai abu aw dukhuli hafi mulki ko kuma ya shigar da ita cikin mulkin sa in ba gano mai ba illam yujad sahiba in ba ka mai ita ba wa hiya galibul amwali galibul amwali min al mata'i ita ce mafi rinjayen dukiyoyi na daga yan kayayyaki wani kadairi da kudade wal hayawan ya dabbobi allazi la yamtani min sigari sibai dabbobin da ba su kare kansu daga kananan masu miki ma'ana sibai shine irin su dila hura zaki damisa da sauransu to duk dabbar da ba ta kare kansa daga irin su damisa su dila su kura su kare to kin tafta aka yi dan an gani kama aka aji ayye kuwa in ba a gane ba sai aji ba manzon Allah yana nan ka a fahimci hadisin ga cewa hiya laka da ka kama gida ne za kana kai kasuwa ka sai suwa a hiya laka taka ce ka kama ta kaiye kuwa in mai abu gane ba sai kai ta ta'amulin ka bai ko kuma ta zama ɗan uwanka lokacin da ka kama ta cigiya ta kai gare shi ya karbi abin kai in ko babu ba samu ɗayan waɗanda ba ka kama ba balle a gano ko kuma a rasa ganewa ka ci to nan wannan layin ta zama ta kura tana iya zama rabon kura saboda baka kama ba balle ta zama ta ko ta zama ta ɗan uwanka mai ganewa don haka a gane nan hiyar laka ɗin gaba yana da ka kama kuya sai ba tun mayanka ba da ka kama a sai kasuwa ba haka nan na aka ne ba a fahimci wannan matsala ita ma za a dan bi a dan ciki ta tana daga cikin abubuwa masu dan muhimmai masu dan muhimmancin da masu abu kabi kuna ganin illa ne da sai ta su ita su dan zago kuna ganin uwaye mu mata tana ganin mace da sahi bakin titi ta fito tana yawo ba su sani ba na aza ga kabu kabu an kai can mahauta tun da sahi an yanki tsoron nikari yana ganin gayu rugume da akuya duk tsoro ka bi wallahi wallahi saboda duka ne suka yi ko dan kawo a sharaf a sharaf da sai a rungu ma wuce wannan abin baya da kyau Allah ya shirya da matakan kuma da yawan tabi'a ba su da kyau ba alkhairi ba ce to shine yace ahadu hama ya ya yataqadu mun yi wannan yace asani hiya hiya dalatul ganami hiya dalatul ibili wa yuqasu alaiha albaqaru li quwwatiha ana qiyasin ba raqumi dai ba ma'ana nauyi na biyu waɗanda ba su waɗanda ke kare kansu daga cikin masu kare kansu akwai rahumi ana kiyasin bisa ga ragumi shanaye likuwata saboda sanuwa tana da ƙarfi wal na su da irin bareyi da adali ha saboda gudun da agare su wal ɗairi da ne ha saboda irin tsuntsaye saboda hirar da suke fa hadhihi al a al-mumtani'atu an istiba'i tuturaku abin da ke kare kansu daga masu dagi za a bar su wala tun kadu hatta yanzu da buha. falai su bi hajati ila al-hibbi Waɗanda ba su da bukatar tsaro in ka ga dawo su an haro shi yana iya hira ya fada gidan wani in ka gane ka kacin ta zabuwa wani ka gani ka kace bi doma kayan hako a ka bar ta tana yin karya so kama tana iya hira ta wani kina fatar an gane wannan kenan nau'i na biyu yace na uku babu hibdil luqdati akadil luqdati li hibdi da sahibi hadisi ya karantar da mu mustahabbi ne mutu ya ce in tuwa in tana da ɗan himma tana da muhimmanci saboda tsare ta ga mai ita wal bahthi anhu da kuma abin cike shi li da ilayhi saboda a mayar mashi abin shi wa hadha arjahul aqwa al qawlaini wannan shine mafi rinjayin maganganu guda biyu liman amina ala nafsi wa ka in tuwa shine wanda ka imma kansa ba da ya ɗauka shi to wanda ko lori na bukatar yan to irin wanda ka ganin cewa in ya tsinci akuya bai in makai ne ga kare kai ne daga sai shi ta ka ya bar ta tana neman ta dauki sannan wa qawiya ala ta'arifi kuma yana da ikon yi kuwa in bai aminta bai amince makai ne anya ina iya riko akuya ga ta tafi guda garan kuma ko ta rike ta ni dai wallahi bai iya sanar da kowa to ya bar ta wuce wucewa yace an ya arifa na uku an ya arifa wajidu harika a hawari a abinda hadisi ya karantar da mu cewa wanda ya cince ta ya san jakarta da a ha wa a ha ri'a'aha shi ne jikka shi ne abinda aka dar mai ta da shi in wani wani jikka ne ko wani abu yace to yayi kokarin tantancewa a kansu. don mi wa jinsi ha ya san jinsin abin nan kamar kuɗi ya tsaya ya dube su zaki da gane yan wazo biyoyi ne yan jika-jika ne yan naira ɗari biyar biyar ne ko yan dubu dubu ne ya tsaya ya san jinsin wannan abin wa adada hasannan ya san nawa ne kuma liyu mai yi zaha min malihi don ya samu damar rarrabe su daga dukiyar shi wali ya arifa fata ha kuma domin ya san kamannin da a gare ta liktibari mudda ya yi min domin ya samu wanda ya sai jarrabi wanda ya yi da a yi wani na ji kana sanarwar tintuwa wallahi ta wuce sai ce ta kawai ce ya wani ta wuce ina na son kawai da wuce nawa na ya ce dubu goma wani nauyi yan wazu biya ko yan jika jika ce a ah, wallahi babu wazu biya cikin su duk dera dubu dubu na akwai guda wani ta kille cikin akwai wani garrama da an isko su haka nan amma sai ce wala a cikin dubu goma goma na da ka cinta dubu goma ma ya wazo biya wazo biya an yi muwafaka sai ka ce to alaji a ci gaba da Allah da nema waɗannan ba suna ka san wani kirdado ya kai ka sa an ce kuɗi sun bace an tsaya ce jama'a da Allah masallaci ga babu wanda kuɗi ne sun kawace wani yana iya dan buga ce da Allah wani kuɗi nan ba ko ba dubu kuna ba saboda in an yi daidai da dubu kudin na za'a haushe su kila za ba mabukaci na iri na ina fatar gane don haka nan sai ya zama sanadiyya a samu matsala wani wani zaɓo ya kai hasashe ya ga ya ɗan kaga yanzu baka gani waya ga wani haɗa ɗaya lambobi ya kai ya ɗan buga ba da mace ta ɗauka ya ya barka Allah a da lamura da Allah kullu sa kuma wallahi bai san wata kullu ba haɗa lambobi ne ɗaya ya sake ina fatar an gane to akwai yankin kirdado wani yanka shiga cikin tuwa wani zai yi aikin kirdado bari a ɗan buga ya je ya ce lalle kuɗi zai kaza su faɗi an yi daidai da na cikin nan to ka san jinsin su ka san adadin su ka san da suke ci in ba cikin jikka suke ba ka san ba cikin jikka suke gaban za ka same su da ya ce kuɗi na ka ce cikin wace irin jikka suke da ce tsola na alabai na kaga shi kenan kai ba da alabai ka gane su ba an faɗi ko ba faɗi ba to ne a muhimmancin manzo Allah ya ce ka kiyaye jikkarta da ya giya saboda fa'idar kai ka rarraba su ka sayar za ka yi ka tsare su daga hada cikin dukiyarka don cin toka da su bai halarta kai tsaye su hada su sadi da dukiyarka na biyu kuma domin wani zai zo yana tambaya ka san kallo da za ka yi mai saboda ka tsanna shi ina fatar an gani ya ce fa inna zalika min tamami ibtiha wa adaiha ila rabbiha wannan kiyaye adadinta da jinsinta da nau'inta da abin da take ciki yana daga cikin hanyoyi masu muhimmanci na tsaron wannan ta samu ta kai ga mai abu gobe na hudu ya ce an yi arrifa hasanatan kamilatan idan abu ne wanda ya wuce waɗancan abubuwan da muka ambata mai kima ne na ɗan wasu hajoji ko wasu ‘yan dabba to ka yi kuwanta ga mutane shekara ɗaya waya kunu ta arifu hafi majami'in na kuma yi kuwannan ta zama matattaran mutane ka ba wazin masajin ka ba bakin masallaci amma ba cikin masallaci kuma ya doji ya yi ka san nan masallaci ne a tsada ala ba garamin waya ba ba a yi wajen masallaci aka sai a nemi dan manzo Allah ya ce a masallaci an ce in ka ji wani mutum na yi ko bila waya masallaci ko kuma makulli ka ce kada Allah ya mai da ma makullin wayan nan ubangiji Allah ya saka da ka gane da haka an kace ce. kamar mai sallar haja ka su abin ga masallaci shi ma abin da aka sai ya ce jama'a wannan magani yana ka za cikin harabar masallaci ka zo ka ce ubangiji Allah ya saka da kaciri ba kuma Allah ya saka ka aka tayi albarka ya ce la'ila sai wani irin mutum mutum guda ne ga nan baka shari'a ga gaba gara shi da kalilu alim da ta rana nan jami wani ya tsaye da abin ya ce mala ya ce eh, ina roƙon Allah sarkin sarauta kada Allah ya sanya albarka cikin ya ce A ina, Allah ya gwada min shawara ki yawon yace a ba shawara kina ba hadisi na aiki yace wallahi ba shawara kina ba nace ba a tsalla cikin masallaci an ce duk wanda ya tsalla cikin masallaci rauni ɗaya na ya kama ba mu ce ma haka na mu adda zai mu ce eh, ma ya ce yin eh mala eh, bai min ya ce yi ba bai min nasiya yace ida nace to bai ya kana ba abin nan da annabi ya ce mai ya yace haka nan da ya yi shi abin abin da annabi ya koya mai rado Allah ya hankuri ka jiya don haka idan masallaci ka kowa ne to ya kare ma mutum ya addu'a shi ne yana fatar an gane to wannan ke na kace don haka sai a abin nan yace kuma ka abawabin masajid wal aswa'i kamar kasun ne wannan da majalisoshi wal da makarantun ne wa yakunu qurbal makan alladhi wajadaha hafi kuma don Allah ya kuwa ta zama area wurin da aka inci wannan abin kaka inci abun nan ka zo birni kabi kana sanarwa sai don Allah a nan mun ga dai ba nan kakkin sai ba masallatai yanga bakin kasuwa sai ka sa a Allah su ka da Allah jama'a wa kuɗi ne sun ka rana ka za ra'a ta ne ran talata ka faɗi rana kana jibi a hito a yi gata a hito a yi ana ta yi ya ce to a samu wannan ya zama kalli annahu makanu bahasin makanu bahasu sahibi an saboda wannan area ita ce da aka tsammani ya dawo ya bincike kaya na ya gida. aw yablughu jihatul almas'uliyya ko kuma ya kai ta ga abin ga hannun hukuma hannun hukuma ya ce kada wa irin shurdadi kamar irin police station ofishin yan sanda yace wani imarati ko kuma jami ko kuma abin da ofishin shugabanci gidajen sarakuna ya ce wa fi zamanina mala ce amma mu a zamanin gana mu yanzu irin ilani akwai kayan sanarwa kayan yekuwa mina suhufi na jaridu telefon da kuma telefon yace kada ya ce yace ka nan lu'udatan hama in in tuwaci mai muhimmanci a je gida rediyo a je kebi tv a je ina a ba su sanarwa ko kuma ka hutanka ɗauki ka kai ma hukuma yadda muke duk yanzu haka na hukumomin mu suke ba mu su ba su yi mu ba hmm, ka ba kun tuyi wallahi alaikum wanda kuka ga muna basuwa su ma wurin hukumomi an kasa abu ya bace masu yawa kamar yadda muke mu ma duk ba haka na muke mu duka ba su ma hukumomi akwai masu sauki al'amari wallahi don haka inda mun kyautatu da wallahi babu yadda za su yi sun zama da kwarai so cikin mu na za a dauka a nada sarauta kun gane cikin mu na za a yi ciyamomi za a yi kansuloli da mun gyaru ba mu sace samu matsalar shugabanci abin da sako yanzu muna samu mu abba mu da gyaruwa ba ko gobe an ka sake tahowa an ka an ji ciwo ne an ka dawo cikin mu an ka dauka kuma sai an samu wannan damar saboda ba mu da gyaruwa ba Allah ya gyara mu da zukatan mu da Allah an gane ko zama ka ana yi kuwa yanzu zamanin mu yace idza madal amu idan shekara ta zarce guda gaba daya walam ya arif sahibaha bai san mai abu ba mallaka hawa jiduha mulkan kariya to sai wanda ya wanda ya cinci wannan abin sai zama mulki gare shi ma'ana ya sai dara akan falahu ha ma'a azmihi ala taqwidi ala ta'widi sahibaha anha ya samu yayi lalura kai da ita amma da azma in mai abu ya wata rana ya ba da labari ya mai dan mai abinai ya samu hakan ya ce fato rabdu lahu bil misli al misli abinda ake iya misalta a ba da tankashi wa kimatin mutakawin kuma shi ko wanda aka kimanta bai da tamka shi ko sai a kima sai ba a iya kawo misali ne to bi za a yi kenan sai a kima wannan abin sai a ba mai abu in Allah ya kawo shi walahu bai'uha walahu ibqa'uha yana yana da damar ya sayar in ta yi shekara yana damar ya barta nan cikin tumaki ne ko awaki ne ko shanu ne yace ta takhayyur huwa takhayyurul maslahi man an ba da zabi don maslaha sai a dubi bishi zama maslaha in abin da wanzuwar ta wuce shekara guda ba matsala ba ne a bar shi ko da wuce shekara guda ya bar shi nan cikin dabbobi ne ba sai abin ka sai su ba fa yanzu fi zalika ila maslahatil luqdati wa sahibiha sai ya dubi miki zama maslaha ga mai tunkiyar ko masaniyar ga bari ta a ci gaba da gani kila ko zuwa shekara biyu Allah na kawo mai ita sai ya kalla in kuwa tana iya lalacewa ya ga tana yawan hida dabbobi ne sai ya bido to a nan sai ya san shi ya sarrafa kuɗin mai Allah kawo mai abu sai a mai dan mai tamka ko kuɗin da aka sayar wallahu a'lam ta ce wale fi tafayiru shahawatin da ba wa irin zaɓi na kanka ba a zai dubi maslahar wanzar da abin nan ko kuma sai da shi fa inna ilmahu fiha fa inna amalahu fiha amalu yatabaqul maslahata haisu aikin da zai ga kintuwa ko sai sheta ko rikonta zai danganci yadda ya fahimci an maslaha ga ita dabbar da bai in tana iya salwanta ta je ta halaka a a tambaya ce wallahi wani ta zauna na wata biya amma ban san wata wata na ba to kai ya bari ta wuce ta sai da ita in ko abin ga mai lalacewa ne kai ya bari ya lalace akwai abubuwan da kai ya lalacewa ko ka ci ko iri ne ka a bari ya lalace a sarrafa shi ya tsoron da mai abin ya a bashi bayani wallahu a'lam sai lukuda ta gaba yace amma zalatul ibli wa nahriha mimma yamtani bi quwwatihi aw bi aw bi adwihi aw bi dairanihi fala yajuzu istiqaduha yace amma wa'in da muka ta na zuba sai mun nana ta ba raqumma da dabbobin da adda karhi irin su shanaye da waɗanda ke hira irin su tsuntsaye su aka cikinto su ba sai an yi ba kawai a bar su idan mutum ya cinta kuma to shi kenan ana bi ne bashin su ya ci haramiya ya ce amma dalatul ganami fa fa'alu fiha ma huwa al amma cintuwar tumakai awakai da sauransu zai aikata abin da ya zama maslaha ga wannan in akali haci mukaddiran ha yana mai kaddara yau da ni yanke akuyar da in Allah so kasuwa tana dubu bakwai to sai ya kaddara cikin zuciya ta ya ci akuyar dubu bakwai in wata rana wata tsohuwa ta dauna ta don Allah ya ba ku gana mun wata akuya mai dan mai dan yagiya ga wuya ba wanda abda dan fari fari kusa ga idanu sai ci wallahi tsohuwa wa cince ta amma da mun kai sanarwa ta shekara guda mun ka abin nan muka ga wa kalwan ta ɓata halaka ko wani abu karnai su shi ta mun sai shi ta dubu bakwai don haka ga kuɗin da ka sai shi ina fatar an gane ya ce yana yiwa min akali ha kaddiran kimata au bai iha wa hibzu samaniya ko kuma ya tsare ya tsare kuɗi au au ibqa'iha muddatat ta'rifi mahfuzatan ko kuma ya tsare ta kwarai lokacin sanarwa din na tsawon shekara fa in ja a sahibu hara ja a biya in kan mai abu a dawo mai da ita in kanat maujuda in tana nan au bi saman ya ko kudi in kanat muba'a in sayarwa an kai wa in lam ya'ti fa hiya liman wajada hatu in ku bai har shekara ta kiyo ba a gane ba to wanda ya ta ta tabbatar da yamliku hamilkan kahariyan kal irfi ta kuma mai kamar gado ma'ana yana dama ya sarrafa abin ne wanda ya so wa afta sheku muhammad bin ibrahim al sheikh بأن الدواء أن الدوال واللقطة إذا باعها أمراء البلدان للمصلحة وحفظوا ثمنها وجاء صاحبها فليس له إلا ذلك الثمن يتي وأن دبوبي الدوال abubuwan da suka face an gane ko aka ce idan aka kai ma jagori suka sayar don maslaha kada a biya biya halaka suka tsare kuɗi mai abu sai ya zo ya tambaya aka ce lalle an tsinci wannan dabba ko an barakan nan ko sannan aka amma an sai su a saboda tsoron ka ta sake bacewa daga hannun to aka ce ba abin da mai isa mallaka shi a miƙa mai tsinci nan ko nawa na an ka sai shi yana yi wa kuma na kila abin nan kiya sai da sai ya saye ta dubu talatin an ka sai shi ta dubu goma sha bakwai bai cewa wallahi shi kudin gaba sun yi a'a kuɗin nan da aka kashe su ne za a bashi ina fata an gane su an rabo ne gare ai abinda ba rabon kuma yana ɗakin kai kai da koma ga wani ko ba haka to shi ne aka ce yustadallu bi qawlihi da irin ifataha wa ka ala wujubil muhafazati ala ala al-qudrat cewa da manzo Allah ya kiyaye kokari kai iya kokari ka san jikkarta da igiyarta yace to wannan ya gwada wajen cin tsaro bisa da kayan tuntawa ina yake bi haka amana ne. da kuma ba ta muhimmanci wajen tsaro kamar sauran amanonin da kamar an ba ka ajiya haka ko an ba ka jingina su ne amanoni mutum ya rasa wanda zai iya ce don Allah wani ba fanda ba ka bani dubu hamsin a yi albashi to ba ka kama hawan fandan nan tsari da fandan nan za ka yi cura cun ba da hawa ba ba ka hawa ko ya ce wani kana iya kawo ba ka hawa bai halatta riga yan baka ko an shekara ba a mai da ba a ganin daga wuyan in za ka rawa wani aure ko juma'a in ka zo sallah da ita ba ka zo sallah to cin sa amana ce haka ajiya ne an baka ajiya amana ce ka tsare tura to to haka ita ma wannan yanzu ta zama amana kamar sauran amanoni sai a yi iyaka kokarin kiyaye Allah ubangiji ya ba mu iko kiyaye na'am yace ni a gaba yace bina'an ala anna luqata muddatu ta'rifi amanatu inda inda al-muttaqin gini kan cewa lalle in tuwa amma amana ci ga wanda yake ta zangon nan da aka ce sanar da ita shekara daya wala ta kun milkan lil multaqin to hanan a sani wannan ba ta zama mallaka gare shi illa ba da hawli ta'rif sai ba an shekara guda biyu yi kuwa fa innaha la wa in law lawit wa innaha law talafat bila tafridin da amma cikin zaman ta gare shi tsakanin shekaran nan ta halaka bai sakaci ba wallahi iyakar reno ne ya sa ta cikin gargin tubaki na in tunkiya sai ta ya sa su cikin hoggos hoggo sun san hoggo ko dan wani kilili da aka yi musu na kwano misali kamar wurin gada na madiyar kewaye yanzu shanu ne na shiga ciki sai ya zan ya sa dabbacin tuwanan ko da ya tsoro za a yi bai gane saboda Allah ya yi sakaci eh ya sa su cikin gina kuma an sa gate an kulle amma da an ka taho ba ba gane ta ya za a ce bai yi sakaci ba sai a tambayi mai tsaron wuri ya an sai in akwai mai tsaro in ku ba mai tsaro kuma shi ya san wallahi ya kulle ya shiga gida na ya kwanta ya tafi bai gane ta ba bai yi sakaci ba Allah ba zai tambaye shi wannan shi na ya zan ba a yi wani sakaci ba to duka ba a yi sakaci ba wala wala ta ta'addi fi muddati tarihi kuma ba a yi ta'addanci akan ta cikin muddan nan ta sanarwa ba ta ce su fala da mana alal muddaki nan ko da mai abu ya to yana kan da kacci mai wallahi ta yi shekara nan ta yi wata biyar gare ni amma karshe wallahi dabban nan ta cewa bai cewa to wallahi sai an biya ta ce a ba ni biya ya kai ko wajen hukuma hukumar ta san shari'a ba ta ba ta dora ma biya don baka yi ta'addanci ba kuma baka yi sakaci ba ka tsare kawai da suka tsare dabbobinka amma Allah ya kawo jarra shekara ba ta taba ci abin to wannan gurin ba za a nemi ka tafiya an fahimci magana malam fa bu alaihi ha aka ce mi talafat bi takridin in talafat kenan bi takridin amma yana zama wajibi an taho ciki ya yi to wallahi ta yi kwana bakwai nan kan amma dai wallahi ba ga inda take ba to in cin sa ne bai mai da hankali ga tsaro ta ba bayan ya tattaro ta sako ya bayan ya cinto ta da fisa titi ya kawo gida sai ya aje ta bakin garkawa ne ya dauka zai biya ya ɗauko ta bisa bisa hanyar da yake ya kawo ta gida na yi yi masa tsaron da ya kawo dukiya ta bai aka taho gida ka iska ta ce zai biya don bai kawai ta da ka koyi dukiya ta ba hau ta'addin ko kuma aka yi wani ɗan ta'addanci a wajen tsaron Hau duna kuma ko abin da bai kai wannan abu da da ba Ya ce ni da kuli hafi mulki saboda tashi da cikin mallakarsa fatalakuha min malihi amma malikihi fa kuwa. mura'in bi zawali majdi sahibiha yace amma mulkuhu amma shi mulkin sa inda take kimanin mulkin sa fa huwa mura'i ana la'akari da shi ne yana gusha bi zawali majdi sahibiha in mai abu yazo daga mai abu yazo mulki ne ya kare akan wannan abu da mai abu yazo ran nan bai da sauran iko akan mallaka wannan abu sai ni kamar abu ne ko kuma ya mai dan mai kima yana siyar fattafaku ala annahu ko da yake tare قوله الربح zahiru, ظاهره أنه لا يجب التعريف بعد سنة إشرين دا منذ الله يشي كسنة دا إيسا شكرا بولا يشي كنا إن شكرا تشكبا واجبين بك شكبا لسنة روح kayi sanarwar shekara duk abin da zai biyo bayan shekara sai in ka kai don kanka amma da shari'a a ta aza maka ba ya ce ijma'un kuma wannan akan haduwar bakin maluma gaba dai ba wanda ya ware ya ce amma kalar fuka ha'u maluma suka ce ya kunu ta'arifu faura wujudiha usbu'an kulle usbu'in amma sanarwa za ta kasance tun da gaggawar lokacin da aka same ta ba za a jinkirta sai mai abu ya bar bisa ba sannan a fara sanarwa a tana shigowa hannunka daga lokacin nan za ka fara yi kuwa sanarwa usbu'an kulle usbu'in daga wannan satin kowane sati bi an na talabaha wal bahth an hafihi akthar saboda satin nan ko abin da ke bi mai na satuttuka shi ya firin jaye sun ma ba da ya adatan nasi fi zalika fa yaqulu munadi man da an shay'un aw na aw na faqatu wa na zalika wane na abu kaza ya bace mai wane na abu kaza ya bace mai sai ci gaba da sanarwa yana nema wa kaya kaza suka bace mai wa kafire ta mota ta fadan mai wa taya mota ta fadan mai to wannan sai ci gaba da yi yace yace wattafaku ala annaha la ya sifuha bai cewa jama'a wa farin rago ya ɓace ma mai bakin zane ga wuya bai cewa haka da annahu la yi umanu an yadda iya ha ba'adu man yasma'u sifatiha fata biyu ala malikina saboda in ya ya faɗi sifofinta ya ce don Allah jama'a wasu dubu goma ne ne sun kafa ni wani yana ce wallahi da wani alaji ko ba haka ba to ya ce kaka zai zama sanadiya su kucce ma bai abu ko ya dawo bai isko su sai a ce wallahi ko alhaji wani ya amshe su wani na ce wallahi ba musamman san mutumin nan ba wanda ya ce wace mun wallahi kuɗi ne na to ba ya sifanta ba ya faɗi kamannu amma shi zai kiyaye kamannu ya koye su cikin zuciya ta yi wani wanda biyar to ka jarraba shi mina nawa na halin ya ce dubu goma na ka ce wa alhaji ba su kai haka nan wani ya ce dubu ishirin na ka ce alhaji sun yi haka nan ta ga dai za a yi ba mutane shi yasa ka'idar mutane rugage in ka so kana cike wani abu ga abin ka hana da zai ce to dan shi shiga ka duba shiga cikin dabbobi ka duba ka yawata ka yawata in baka gane ba san ba ta ka ba ce to dan ba ka gane da mutum shike da je ka bace ruga je ga sun ga tunan ko cikin tuwa an ce ka shiga ka duba in taka ta kana rasa gane ta sai kai yawato duka cikin dabbobi baka gani ba shin ana cewa ta? ba su ce ma komi tuwa da dabba aka bila ba a ce masu nanan nan ko ba su na abin da a ka'idan makiya ce to hana shiga dabbobi ka duba in ka da ce to wallahi kai ko ka cewa ga ta da ka'ida ni kaka cewa eh sai ka zo ka gane ga ta ita ta ni za ka ce ba ku gane an za sai ka zo ka ce to a mai gida wallahi na kan an dudduba amma dai wata dai ni gani ga ta ce wata ta tsaye ka ba da ita za ka a baro-baro ka ce gata ina ba ta gane za ka ce to an sai ne wallahi na dan tuddu ba ka. amma dai na ga wata gata can ita ɗai ninka ta yi kama da ita in ka wakana lalle ba a daune kinin kuwan ka hama, ita lalle ta yi kama da ita to ka ka'ida sai a da sahi kai shi yi mahimmanci kai yi mahimmanci ko ba haka na kai da barki su da annabi wannan ba a haka za a yi ta ce ka annahu annahu bai hito yake mata wanga gadonki na haka gadonki yake sace kamar dai shi ne kaga an kowa ya kallade ma wani ya gwada hikima ita ko ta gwada ba ita ma ba baya ba mace ta amma tana da kai na hankali sace ka annahu an ka tabbatar da lalle ba ban ba ita ma mace ta amma mai bumuku mai basira kwarai da gaske eh, to haka za a yi sai ya faɗa ma shiga ka duba kai ko ke to na wa lai ka ma duba amma da abubuwan sai ai hankali ma dai ga wata can na gani ta aika ma to ya ce ba ita ta ba in yi rashin sa'a aiki ba ita ka ce to akan kan lahu ita ta ya yi hausa kai mai hauka eh, ina fatar an gane a ce to na ce akan maka lahu ka tabban ta aika kama don har da dan jirgulin mu na gani tana da yankan kunne wuri kaza ban san ta ku take ba yanzu yana darewa ya ce yi maka shi ɗanyi da ya san ko aka yi ka hukuma ana yi ba sagare wallahu alam ina fatar an gane to sai ni yace qala al waziru al jamhur ala anna ala anna ala anna mustaqidan luqati mutadawwi'un bi jiddiha mun yi wannan magana da ko mai cinto kintuwa fa sadaka ya kai da tsaronta fala yarji'u bi shay'in min zalika ala sahibi luqati duk abin da ya mata na haƙi da na tsaro da sauransu to bai hukuma mai abin ce to zan wa wallahi kan gaskiya mun amari an biya mu haƙƙin da muka yi sati biyu muna kiyanta a'a za a dai kora ya shi kenan ai ma kai ma gobe ta ka eh tashi tana faɗowa gare ka don haka irin waɗannan abubuwan karinci aka saba da su ba ba ba ba shi a biya kima wahalar da an kai da Allah qala al-muwaffaq ibn qudama yace إذا التقطها آزما على تمليكها بغير تعريف فقد فعل محرما يتي إذن ابن قدامة المقدسي يتي idan ya kince ta yana da azumin mallaka a bi ta babu wani nuhin su ke kuwa aka da intanet ya yi nuhin shi yadda Allah ya bashi ko ba haka ba a cikin tuwa ba sa ta ba ko ba haka ba to da ɗauka da nuhi ya ce to ya ce gaskiya abin da an nan to ya samu matsala ni an matsalar da ya samu yace faqad fa'ala muharraman wala yahillu lahu aqdu hati hadhihi diyati ya samu matsala bai halatta ya dauki abin da bai halatta gare shi ba kuma ya rike da hali da wannan niyyar ya ci haramiya fa in akaza hal lazimahu gamanuha kuma in bai abu ya taho dole sai ya biya wala yamliku ha abada ba su zama mallaka gare shi wa in عرفها لأنه وإن, وإن عرفها لأنه أخذ مال غيره على وجه ليس له أخذه fa huwa kal ghasib in ya san ya dai dauki abin kai kuma da shi waya mallaka kuma kila ya san mai abu ya kinta amma tabban ya ga yana ya gano mai abu sai ya dahi mai abin da shi to haka yake kamar wanda ya kama ka da kari ya kwace ma abu ya san ka ya san ka kayan ka ka san yanzu misali nan kana sallah da mutane yau gobe gobe kana gane hullar ka tawadita ko ba ka gane saboda yawan ganin ta ka kai da ke ka gane hullar kana ganin ta kana gane tawadita to sai zai shi abin da irin kaba abin da na wane na akan haka kuma sai an ma akan rikon abin ne babu sanarwa kuma bai bai bai ya ce to hukunci na ya zama kamar dan kwace kamar ka ya sa karfi ya kwata kenan wannan hadisin shi kuma abin da ya sanar da mu kenan muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya hada mu kan karatun addinin sa muna godiya ga malam Allah ya taka mashi da alkhairi ya yawaita mashi lada ya yawaita ladan mu ilmin da muka samu Allah ubangiji ya ba mu iko amfani da shi insha Allah nan za mu dakata sai Allah madaukakin sarki ya kai mu da rai jibi sai mu sana daga inda muka tsaya kan hadisin Zaidu bin Khalid bin Juhani insha Allah za mu tashi daga nan wallahu ta'ala a'la wa a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh